An naɗa zakataren gwamnatin jihar Katsina magatakardar ƙasar Hausa a ranar Juma'a 14 ga watan goma na shekarar 2022 mai martaba sarkin daura Alhaji Umar Faruk Umar ya naɗa sakataren gwamnatin Alhaji Muntari Lawal a matsayin magatakardar ƙasar Hausa na farko da yake gabatar da jawabinsa jim kaɗan bayan kammala naɗin mai martaba sarkin daura ya bayyana cewa mun karrama Alhaji Muntari da sarautar magatakardar ƙasar Hausa saboda cancantarsa sanin kowa ne a jihar Katsina Alhaji Muntari ya ba da gagaru gagarumar gudunmawa ko ma in ce yana cikin badawa wajen ci gaban jihar Katsina da al'ummarta ya ƙara da cewa. da ma Afirka da duniya ba Lokaci ya zo za mu tabbatar da ɗaukaka daraja masu mutunci a bisa ayyukan da suke yi na taimakon al'umma da kuma jagoranci ƙasa baki ɗaya. jama'a wannan naɗi da muka yi a shi yanzu ƙwarya ƙwarya naɗi ne tangam da goma sanin kowa ne ɗan taliki da ke gabanmu musar lawai ne sananne mai mutunci mai sanin ya kamata mai ilimin tafiyar da taimakon gwamnatoci da suka wuce ni ba ko ba ne shi ba ko ba ne dukanmu 'yan gari ne tun da sassafe ba na yamma ba ne saboda haka bisa rike gaskiya da adalci da kuma tabbatar da amana da aiki da tausayawa sanannen sanannen abu ne a gare ni tun tun tun tuni tun ina jaririn gwamnati a ta kai ga na kai ga wani mukamin da sarki mai girma shugaban kasa lati umar musa aduwa shi ya yi tare da shi shi ya haɗa tare da shi kiwaye ne don haka akwai asiri tsakanin ni da shi duk wani kanan na ji ku kusa da shi sanan kowa ne lokaci yana badawa a lokacin da Allah ya bada shi tuntun tuntuni wannan ɗan taliki ya kamata a fito da shi fili kan fannin ayyukan gwamnati rikon amana gwamnati domin mutum ne wanda na san zuciya shi babu son abin duniya a wurinsa ba son taimakon eh, in taimakon kowa sai dai adalci da gaskiya da faɗin gaskiya da yin gaskiya saboda haka a takaice mutane tun tuntuni na yi na yi da ya zo ba a bashi sarauta ya ce akwai lokaci yanzu ina sakataren gwamnatin jihar kaduna kuma wanda dukkan jihar kaduna ya san irin gagarumar aiki da ya a ɗan lokacin da ya hau wannan kujera ta yanzu kuma ya san irin gagarumar aikin da ya lokacin da ya ke da babban sakatare a ofishin gwamna haka kuma mu tsaffin mun san aikin da ya a lokacin da ya rike waɗansu manyan ma'aikatu a lokacin umar musa da raduwa mutum ne sananne mai ba amana mai mutunci mai son mutunci mai mai juna mai son gaskiya da adalci a takaice ina so an tabbatar ku da cewa sanina da musar lawai ba da lokacin da zai ga muku dalilin sa da yin sa da yadda muke da shi Ta ne haifafe kuma ta ne wanda ya san abin da yake abin da nika son sanar da jama'a akwai da yaushe shugabannin da suke sama idan ba su da na masu ƙoƙari to za a yi ta ganin ragwancin ko kasawar shugabancinsu to shi musa lawai ala albarkace shi da taimakon gabansa da kuma rike masa amana shi ya kawo jajircewa da sanin amfanin gwamnatin jihar mai yanzu da kuma tabbatar da mutuncin gwamnan yanzu matawadan hausa da latin kaduna wannan gwamnati ƙarƙashin jagorancin shugaban gwamnati umar matawalin eh, eh, hausa mun gode mata muna ƙara gode mata kuma muna fata wadda duk za ta zo ba sawun irin abin da wannan gwamnati ta yi tabbas mun jihar katsina mun amfana mun ci mun sha kuma mun samu duk abin da ke bukata na tsaro da kariya da rike amanar talakawa da rike mutuncin talakawa da kuma rike tabbatar da gaskiya da adalci kan kowane dan adam da wannan jiha da tabbata za a samu wannan a lokacin da ake bukatar samu domin don mutum da ya rike mukami ya sauka ya komo jama'a na son sa ya komo jama'a na sa. ya tafi kabari aka karɓe shi da bukata ta biya amma da mutuwan da ya rike wasu makamai ya zama na ba a bukatarsa ko ba a eh, maganinsa kuma ya samu abin da ya samu a kabari ba mai kyau ba to gaskiya musana ba ta yi ba da haka mulki sana'a ne idan ka rike sana'arka ka samu riba ka shiga aljanna idan sana'arka an faɗi ba a samu riba ba a shiga wuta na tabbatar babu shakka da kyakkyawan zato shugaban gwamnatin jihar katsina da makarabansa muna tabbatar ta musu da kyakkyawan zato a cikin ƙauri da ranar tsayuwa muna bara mu haka mu haka jama'a ba na cakula dogon bayani ba a wannan rana ta yau samun nada ko mun nada babban sakatare na gwamnatin jihar katsina a matsayin babbar sarauta wadda ta dace da wanda aka ba ya dace wannan sarauta wadda za mu ba da ita yanzu sarauta ce ta kasar hausa wadda babu wata masarauta za ta iya bada ita sai wura ta a cikin Najeriya. Don haka babu shakka manga dace da wannan ɗan tariki da son mutane lawai da mu karrama shi mu girmama shi da sarautar da ta dace shi ya dace da ita ita ta dace da shi. na sani an daɗe ana ta jira kuma na san ilar za a kuma da damun ce a kwana a nan kama saboda karancin lokaci dan ɗan takaita a takaice rasu mutar lawai bisa shawarar dari da majalisa ta da dukkan al'ummar ƙasar daura da kuma sarakunan ƙasar hausa da sarakunan ɗalle bakwai da hausa bakwai mun rubuta musu gada cewa mu ba ku wannan mukami sun kuma amince sun ba mu amsa ko da na tabbatar da sarautar a baga takardar hausa baga takardar hausa ta dace da kai kuma kai ka dace da takardar hausa hmm. fura da nono ce don haka wani sauta ba mu taɓa irin ta ba inda ta dace da wanda aka ba dace don haka ina ta ka murna ta samu wani babbar sarauta mai ɗanbin tarihi wadda take za a alfahari da ita mai takardar hausa kamar yadda idan an gama eh, zaɓe an sauka za mu naɗa buhari a matsayin bayan da biyu mun tabbatar ma da wani sarauta mun naɗa ka yanzu kamar yadda muka yi da kai kai ce kai ba sa'ani gayya da kaɗe-kaɗe da raye-raye da naɗa ka ba wannan ya nuna kai mutuwan kirki ne mai karanci ne mai son mutunci ne don haka mun gada da wannan kuma maka abin da kake so ga ka, a gabanmu mun naɗa ka sarautar maga hausa aika wa sarakunan ƙasa hausa bakwai da sunanka da takardarka mun aika sarakunan ƙalle bakwai da sunanka da takardarka Da haka na tabbatar ma duk inda ka nufa a ƙasashen hausa bakwai da ƙalle bakwai kai hakimin su ne kai wakilin su ne kai ɗabin su ne a ga takarda ina fata za ka rike amana da arewa ma'ana wannan baka hausa da arewa ce Ya ka ke amanar arewa za ka taimaki arewa za ka ke mutuncin arewa musamman kan sha'anin addinin mu wanda Allah ya yi mu a cikinsa. Baka takarda kada ka yarda a cuci arewa ta hanyar ka. Baka takarda kada ka sha'awar makami ko kuɗi a kan cutar da arewa. Baka na so a yau na kula da wanda ke cuta arewa. Baka takarda hausa ka tabbatar ka ɗaya mutuncin ƙasar hausa ka ɗaya mutuncin arewa ka ɗaya addinin arewa duk koko da a kai a yi a kan arewa magana da hausa bukatar wanda aka baka don ka rike amanar ƙasar hausa ƙasar hausa kuwa ita ce najeriya ta arewa magana kada hausa na fata jama'ar ƙasar hausa za su ga amfanin da aka baka magana kada hausa ka yi fito na fito da duk wanda ke kin arewa Taron naɗin da aka gabatar a fadar mai martaba sarkin Daura da ke garin Daura ta jihar Katsina ya samu halartar manyan makarraban gwamnatin jihar Katsina daga cikinsu akwai kwamishinan ma'aikatar kula da ayyukan ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Katsina Right Honorable Ya'u Umar Gwajo-Gwajo mai baiwa gwamna shawara akan kula da dabbobi da gandun daji Dr. Lawal Usman Bagiwa Alhaji Falalu Bawale babban sakatare na gidan gwamnatin jihar Katsina Alhaji Alamin Isa Darakta darakta janar na kafar sadarwa na gwamnatin jihar katsina alhaji wada protocol alhaji abdulaziz mai turaka alhaji sabo musa mai taimaka ma gwamnan akan maido da martabar jihar katsina da dai sauransu ƙarshen rahoton kenan awal ahmad shago mobile media crew